ya sa Allah ya kaddara mu samu kyakkyawan sakamako na wannan karatu muna yin shi ne don mu amfana da sauraron jama'a Allah ya ba mu lada Allah ya sa haka Allah ya samu wannan karatu albarka muna cikin bayanin sunnoni sunnonin sallah sai inda za mu tashi wa raddul muqtadi ala imamihi salama mala ce da maida mai shi mai koyi ya maida sallama zuwa ga limamin shi wajen sallamawa bayan ya yi sallama dama ya sallama wajen liman wa kazalika radduhu alaman ala haka hakanan kuma ya maida sallama ɗin ga wanda ke wajen haunin shi in kana ala a ahadun in akwai wani wajen haunin shi kenan in babu wani bai sallama wajen hauni wannan a kan bayanin da mai ashmawi ya yi kenan bisa ga fikihul maliki amma abin da hadisi ya zo da shi wajen sallama sallah ina jin baya na yi bayanin shi zan ƙara maimaitawa sallama sallah da yadda hadisi ya zo da ita za ka sallama dama assalamu alaikum wa rahmatullah ka komo wajen hauni ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ɗaya kenan ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajen dama ka dawo wajen hauri ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah na uku ko ka ce assalamu alaikum wajen dama sallama guda duk wannan duwan tsari cikin ukun ga duk wanda kai yayi na'am ko kai dai ke sallah ko kai liman ne ko bayan liman kake cikin ukun ga wanda ka yi ya yi na'am a wasu lil imami sannan da sa sitira ga liman walfazzi da mai sallah shi kadai shi ne a kafa wani sanda mutum ya kafa wani sanda gaban shi don kada wani ya bi gaban sallashi kada wani ya bi gaban sallashi in cikin masalaci ne za ka sallah ko da nafila ce an yi sallah tare da kai cikin jam'i to sai ka sa gimshikin masallaci a gabanka ya zama maka matsayin sitira don kawo wani ya bi gaban sallanka saboda bi gaban sallah bai kamata ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce in wani zai bi gaban sallar ka sa hannu ka kare shi in ya kiya ya ce dole sai ya bi ka yaƙe shi kenan ka tunkuɗe shi ka nuna mai ba daidai bane ya bi gaban sallar ka. yanzu in mahaukaci ne ya mai da abin da zabo hada zuwa gare ka to waɗanda a saura cikin masallaci su ga kama su ga amsa ma hada kai ka ci gaba da sallarka in ba mahaukaci ba za a kara ma hannu ya kiya ya ture mazan Allah ya ce in ka kara ma mutum hannu kakka yarda ya buga masallarka in ya kiya ka yaƙe shi fa ushe shaytanun wanda zai buga gaban an ka nuna mai ba yarda bai ba yace sai ya bi to dan ne Allah ya samu gane na'am amma idan liman ya sa sitira a gaban shi to yanzu waɗanda Abba ya gare shi mamu wato sahu sahu haka bi tsakanin sahu da sahu zuwa ka cike wata kafa da ka gani can shi wannan bai da laihi gaban liman abba abi sai kuma mai sallah shi kadai ba abi gaban shi amma in mamu ne bi tsakanin sahu da sahu domin a cike wata kafa da an gani can wannan bai da laihi Allah ya sa mu gane wato wasu الدساء da sa قليما والفز imami galiman شي da mai sallah shi kadai in بين يديهما idan sun ji tsoron wani ya biya gabansu saboda bi gaban sallah bai da kyau idan sun ji tsoron in khashiya idan sun ji tsoro su biyu liman da mai sallah shi kadai an ya murra ahadun bayna yadaihi wani ya bi tsakanin su, to shi kenan sai su sa sitira wa amma fadailu sala amma mustahaban sallah fa asharatun malama mai ishmawu yace guda goma ne mustahaban sallah na farko raf'ul yadaini inda ta takbiratul ihrami daga hannuwan nan da ake yi lokacin da za a yi kabar harama daga hannuwan nan wato mustahabi ne a wurin wato a fiƙul maliki a wurin makamawar mai ashmawiyyaci amma tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma ya ce sallu kama ni usalli mu sai mu ce sunna ne sunna ce mai karhi manzo Allah yana ɗaga hannu in zai yi kabbara harrama sai mu ma mu ɗaga kuma ya ce sallu kama ni usalli da umurnin shi ku yi sallah kamar da ko ga ina sallah kinan ɗaga hannun nan sunna ce mai ƙarfi na'am Allah ya samu gane wata da wilu qira'ati subhi sannan dogon karatu tsawaita karatun asuba wa tadawilu qira'ati subuhi. tsawaita karatun asuba mustahabi ne kayi dogon karatu cikin asuba wa zuhuri da azhar abinda dogon karatu a takaice eh, in ka yi daga hujurat misali suratul hujurat zuwa wannan za'ati to wannan tsakani duk sura da ka karanta ka yi dogon karatu Wata ƙasiru qira'ati al-asri da takaita karatu ga salar la'asar wal magribi da magriba abinda at-taqsir taqsirul qira'a shine suratu ad-duha zuwa nasi suratu duha zuwa nasi wa'annan surori daga duha zuwa nasi duk wanda ka karanta kai taqsir ka takaita karatu kenan wa tawassudul isha'i da tsakaita karatu ba dogo ba gajere ba wato ga sallar isha'i shine daga suratu abasa zakkuwa wallaili za ya gasha wannan wuri duk sura da ka karanta tsakaitawa ne baka yi dogon karatu ba baka yi gajere ba abasa zakkuwa wallaili za ya gasha wancan ta tadawil suratul hujurati zakkuwa wannan zayati. shi kuma takaitawa daga suratul duha zakkuwa nasi Allah ya samu gane wa ƙaulu rabbana walakal hamdu amma a lura ba na ce ba a karatu sama ga hujurati ba ko kuma wato ƙasa gareta. in dogon karatu ne ba a yi sama gare ta ko in ko in takaitawa ne ba a yi sama ga waɗangare na ambata kamar da ya ce mustahabi ne shine na kwatanta muku yadda fuka hawa ke cewa inda tsawaitawa hujurati zakkuwa na zuwa na tsakaitawa abasa zakkuwa wallahi iza ya gasha zuha, za kuwa nasi in ka karanta bakara ka ji kana iyawa kai ɗai ne zaka dogon karatu khalas amma in kai ta da jama'a ne to kakka yi dogon karatun da han mutane za su ƙosa su damu kada ka yi dogon karatu don kana jan ka haddace qur'ani ka yi ta karatu mutane su yi tsayuwa sai sun gaji wai saboda ka haddace baka jin wayan shi in ka yi haka nan baka kyautawa ba a yin haka nan amma in za ka sallah kai dai in kana so karanta bakara da ali imran da nisa'i raka'a guda manzo Allah ya taba yin haka nan in kana iyawa ya haka nan amma tare da jama'a kakkai dogon karatun da har mutane za su damu ma'az radiyallahu anhu yana yin haka nan yana yin dogon karatu sai wato wani ya yanke sallah shi ya yanke ya hita baya gare ta yi sallah ya tahiya ta yi sai aka zo a gaya manzon Allah ana sallah hawa ne ya yanke sallah ya yi tashi ya tahi tai aka ce mi yasa aka tambaye shi yace sai ma'azu ya zo yi ta karatu ita sai mutum ya gaji da tsayi ma'azu bai gama karatu bale ya yi rukuni manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya ma'azu atakuna aturidu an takuna fattanan kana son ka zama wato mafitini wajen karatu ka fitini mutane ka matsa musu tunda bai kamata ba sai manzo Allah ambaci surori da kansu yace ga su suratu wadduha wal layli idha yaghsha suratu abasa ga su ka karanta su mana kai sallah saboda haka tsawaitawan mustahabi ne amma kuma in tare da jama'a ne ka tsawain ka tsawaitawan yayi tsawo har mutane su damu amma in kai dai ne kamar yadda na fada kana ya karanta bakara ali imrana nisa'i cikin raka'a guda ma badalaka wannan babu lahi na'am a ah, wa wa qawlu rabbana wa lakal hamdu sannan faɗan rabbana wa lakal hamdu mustahabbi ne in shi malam mai ashmawi lil muqtadi ga mai koyi mamu kenan wal faz wato wal fazzi da mai sallah shi kadai bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu yace rabbana wa lakal hamdu wat tasbihu haka nan tasbihi fin ruku'i cikin ruku'i subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi da ake faɗa so uku ko so biyar ko so bakwai mustahabbi ne wasu judi da wanda ake cikin shida subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi uku ko biyar ko bakwai ko tara ko hiyar da kana in kai kadai ne ba ba mutane tare da kai yadda za su damu to shi ma wannan tasbihi mustahabbi ne wa ta'minu li imami fi sirri faqat da cewar liman amin in ya gama fatiha a asirce kawai wannan an taɓa ji ga manzon Allah yana cewa amin ko da ta bayyane kenan eh, wannan magana ta a hadisi dama wannan fuka hawa mutane ne mutanen kirki mutane ne masu yin ishtihadi su yi ƙoƙari wajen sassabto ma da hukunci ka gane amma su duka magabatan nan ko su ya ce in na faɗi magana sai ka samu hadisi ya sa amma wannan magana ta wu to ka ashe magana ta ka ɗauki hadisi na'am Allah ya sa mu gane saboda haka ana cewa amin saboda nan mun saba ne malikiya liman bai cewa amin ajiya amma ko bayyane ko asirce liman na cewa amin na'am Allah ya sa mu gane wal qunutu da al qanut wa huwa al qanut nan wa huwa shine Allahumma ya Ubangiji, ina na sa'inuka. lalle mu muna neman taimakonka, wa nastaghfiruka muna neman gafararka, Wani nu'minu bika, ko mun yi imani da kai, Wani natawakkalu alaika, mun dogara gare ka, muna dogara gare ka ya Allah, wa nusni alaika alkhaira kullahu, muna yabon alkhairi gare ka dukkan alkhairi ya Allah. Nashkuruka muna gode maka, wala nakfuruka ba mu kafirce maka za mu yi maɗa a za mu bi dokokinka ba za mu kafirce maka ba wa hana'u muna ƙasƙantar da kai laka gare ka ya Allah muna tawazo gare ka muna biyayya ga dokokinka wa hana'u muna ainihin son ta raga makin binka kinan giya da shaidan ya sa muna ga wuya don ya sha mu muna ɗebe ta ga wuyanmu wa turuku muna barin manya kafurka duk wanda ya kafirce ma wanda ya zama kafiri gare ka to tahiyyar mu da shi ba ta yi Allahumma ya ubangiji iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma walaka nusalli kuma gare ka muke yin sallah wa nasjudu muna yin sujuda mu wato huskan mu ga ƙasa don girmama ka wa ilaika nas'a zuwa gare ka muke tahiya da ibadan mu wa nahafidu muna ƙoƙari muna gaugawan ƙoƙari na jura mataka saboda muna fatan rahamarka muna kamnar rahamarka wani khafu azabaka muna tsoron azabaka. alshidda mai tsanani saboda azaba Allah azaba ce mai tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min jahannam wannan wuta ta ku ta duniya wato kashi zahinta kashi ɗaya ne cikin kashi saba'in na wutar lahira wato wutar jahannama wutar lahira ta lunka ta duniya ya lunka ta duniya sau saba'in Allah ya tsare mu inna azabaka bil kafirina mulhiqun lalle azabaka mai mai riskuwa ce ga kafirai azabaka za ta sami kafirai babu shakka mala yace wal qunutu ita wannan alqanut da muka karanta la yakunu ba ta kasancewa ba a yin ta illa fi subuhi sai cikin sallah asuba illa fi subuhi sai cikin sallar asuba khasatan keɓe wa yakunu qabla ruku'i kuma ana yin ta kahin ayi ruku'i an gama karatu wa huwa sirrun kuma asirce aka yin ta wannan abin da malam ya yace kenan alkanut kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta yana yin ta ne in wata musiba ta sami musulunci sai ya rika yin alkanut kuma kowace sallah kuma bayyana ba asirce ba na'am saboda kanan malikiya sun so amu wannan hadisi manzon Allah yana yin alkanutu ne in wata musiba ta samu sannan kuma yana yi bayyane ma muna cewa amin Allah ya samu gane na'am kuma sai ya ce wa tashahudu da tahiya sunnatun ita ma sunna ce wa lafzuhu lafazin tahiya shine gashi kamar haka attahiyatu lillahi daɗaɗan gaisuwa gaisuwa masu tsalki na Allah ne azzakiyatu lillahi kan ayyuka wanda an kai ikhlasi ciki babu riya ciki to na Allah ne at-tayyibatu salawatu lillahi daɗaɗan salloli wanda an yi su masu kyau an ka ba sallah haƙƙinta da ruku'inta da sujudinta da rukunanta duka to ta Allah ce wadda an ka walakanta baka yi ta da kyau ba kana gamawa sai ta yi addu'a ta ce zai yi aka Allahu kama ta ni Allah ya tozarta kai walakanta kama wadda ka walakanta ni assalamu alaika amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan annabi ya kai annabi wa rahmatullahi da rahma Allah wa barakatuhu da albarkashi nan zamu dakata a almintocin da darasin ke dauka sun cika muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani ya amfani wasu ka saurara kuskure da mun kai ciki Allah shi yafe muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mun haɗu darasi na gaba insha Allah